sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin fansar rai littafi na takwas masu na idan ba manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a murmushi yayi a karo na gaba yace babu abin da nake bukata sai dai ina so in maka gargadi Allah sarki wannan kenan sai kuma daura ina so na yi maka gargadi akan ka janye maganar tsayawa yarinyar nan da muke kara akan kisan da ta yi don muna bin jinin yan uwanmu muna so a kashe ta kamar yadda ita ma ta kashe ba wai gwaninta ba ne don ka tsaya mata kai ma kanka baka wuce ta kashe kan ba kamar yadda ta kashe sauran lauyoyinta murmushi ya yi cikin nuna rashin damuwa ya ce na gode da shawararka nan ya juya zai tafi mutumin ya ce amma na ga kamar baka ɗau shawarar ba ko juyowa barista faruk ya ce kusan haka jinjina kai mutumin ya yi ya ce haka na gani sai dai ya zama dole ka ɗau shawarar don babu wanda ya isa ya tsaya mata kamar yadda ta kashe su ita ma ya zama dole a ɗau fansar rai a kanta murmushi barista faruk ya yi a karo na biyu ya ce bai zama dole hakan ya kasance ba sai ka bari sai an tabbatar da ita ce din sannan ka ce haka ko da ban tabbatar ba na san ita ce kai na lura baka san matsayina ba a garin nan sai sa nake faɗa kana faɗa wani irin kallo barista Faruk yayi masa ya ce ban damu da matsayinka ba dan ni ina akan aiki na ne yana faɗin haka ya buɗe motarsa ya shiga ya ja da baya ya canja hanya taba hannunsa da ba ta yi ya sa yayi frigate ya dawo ya kalle ta lafiya lovely na ga duk ka canja wai ma tunanin me kake yi dan guntun murmushi ya ce ba komai wani irin kallo ta yi masa ta ce ban yarda ba kai dai ka faɗa min damuwarka da gaske sweetheart babu komai ina fata kina farin ciki sosai akan sa ranar aurenmu da aka yi da za a yi gobe hannu biyu ta sa ta rufe fuskarta sannan ta ɗago mishi kai alamar e murmushi barista faruk ya ce ni ma haka sweetheart duba agogon da take manne a tsintsiyar hannunsa ya ce sweetie bari in tashi in tafi kin ga magarba ta gabato bude fuska ta cikin shaguba ta ce kai lovely tun yanzu duka duka duka yaushe ka zo da har zaka tafi cike da kulawa ya ce ki hakuri sweetie wallahi ni ma na so in shigo da wuri dan dai wani aikin da na je ne amma gobe da jibi gidan cike yake da jama'a dariya ta ce to ba za ka zo da daddare ba Eto, eh zan duba in gani marere cewa ta yi ta ce don Allah ka shigo miƙewa tsayayye ya ce shikenan sweet insha Allah zan shigo cikin jin daɗi ita ma ta miƙe ta ce yau walafuli zan yi farin ciki sosai idan ka zo kallanta ya ce me zaki aje min juya idanu ta yi ta ce abu mai daɗi murmushi ya ce to shikenan sai na shigo raka shi ta yi har wajen mota sai da ya shiga ya tafi sannan ta koma cikin gida alhaji mansur da ke zaune a sit room din aminin nasa kallon sa yana murmushi bayan sun gama gaisawa ya ce abokina wai wanda na gani tare da nasiba a nan waje ko shine wanda za ta aura oh faruk eh shine jinjina kai ya ce da kyau ashe ta kwana a gidan sauki cikin nuna rashin fahimta ya ce ban fahimta ba menene ya kwana gidan sauki murmushi yayi nan ya kwashe duk yanda suka yi da barista Faruk ya faɗa masa baki Alhaji Safuwan ya sake yana kallon sa yace yanzu Faruk din ne yace haka ya aka yi ma har ya tsaya mata a matsayin lauya hmm. kai dai bari abokina ni ma dai ban sani ba ai yaron nan bai da kunya Jinji na kai yayi yace ka bar sa mun san ta inda zamu bullo masa hannu ya bashi suka kashe suna dariya barista faruk bayan ya koma gida da ka gansa ka san yana cikin tashin hankali ba komai ne ya ɗaga mishi hankali ba sai dan ya san kallon da alhaji mansur ya yi masa akwai alamar tambaya a ciki fatan shi dai kar ya zame mishi matsala a cikin maganar auren shi haka ya kasance ga baki ɗaya ya kasa sukuni har dare wajen karfe tara ya kira Nasiba a waya har suka gama hirar su bata nuna mishi akwai wata matsala ba saboda haka ya ɗansa kiransa wajen karfe ɗayan dare farkawa ya yi daga baccin da yake a razane saboda mummunan mafarkin da ya yi na wannan tsohuwar da ya saba mafarki da ita ce ta zo mishi a saman iska tana riƙe da wata zandamemiyar wuka wanda tsawonta baya misaltuwa sai sheki wukar take yi ta nufo shi shi kuma yana ta gudu har ta kusa ta doshi nan ya yi tuntuɓe ya faɗi ga baki ɗaya ta tafo da dukkanin karfinta za ta caka mishi sai ganin wata matashiyar yarinya yayi ta zo ta rike wukar gashinta duk ya baje mata fuska tana cewa ya tashi ya ruga yana zuwa daidai nan ya faraka daga baccin nashi gumi kawai yake hadawa ya dade a zaune yana kara tariyo mafarkin a cikin ransa kafin daga bisani ya miƙe ya je yayi alwala yayi sallah raka'a biyu yayi addu'a ya koma ya kwanta da kyar ya koma baccin nasa washe gari ko da ya tashi ya shirya fitowa yayi falo ya samu su mamsi suna breakfast dadi ne ya ce son ka fito murmushi ya ce eh dad nan ya gaishe su sannan ya ja kujera ya zauna mumsi da kanta ta hada mishi nashi breakfast din nan shi ma ya zauna yayi ya danci ba laifi ya miƙe mumsi ta ce ba dai har ka koshi ba murmushi ya ce wallahi mumse ciki na ya cika hmm daman ai haka kake ba ka son cin abinci sai sa ga kanan sai karewa kake yi dadi a jacob ɗin ti ɗin da yake a hannunsa yayi ya ce son 'Kasan san dai bana so kana fita da yunwa marere cewa ya ce Allah dadi na na koshi kaga fa na ci sosai dadi ya ce to shikenan yanzu zuwa anjima zan kira Alhaji Safuyan mai ji yadda za a yi akan baikonku da za a yi su ba mu lokacin da za mu je don mun yi magana da abokinsa don mun yi magana da abokaina su Alhaji Salisu da Alhaji Abu cikin nuna jin kunya ya ce to dadi mamsi ce ta ce ina ruwan son na san dai kana murna da ranar nan don tun daga fito baki ya ki rufuwa cike da jin kunya faruk ya wuce ya bar su yana jiyo su suna mishi dariya bayan tafiyar shi dadi ya ce ma mamsi hajiya mun yi magana da malam ya nuna farin cikin shi sosai dan shi ma daman ya damu Faruk yayi aure dan da cewa yayi yaje cikin ƴaƴan goggon shi ya zaba dan ya gaji da ganin sa babu aure sai da nace mishi ai ya samu mata sannan Dariya ta tai ce ina ruwan malam ai yana so ya ga auren Faruk ita ma goggo Harira da na faɗa mata baka ga yadda ta nuna farin ciki ba da ta ce za ta zo sai na ce mata ai maza ne za su sa bikin ba mata ba dadi ya ce Allah sarki Allah dai ya nuna mana ranar bikin nan don kowa murna yake amin dai cewar mamse barista faruk yana komawa fat din saki ke din motar sai dauko da dukkanin wayoyinsa sai system din aikinsa ya fito ɗaya daga cikin motocin da suke a harabar gidan ya shiga Squirity ya kira a waya ya faɗa mishi ba zai samu shigowa ba yau sai ya sanar da su don akwai aikin da zai je yayi. Bayan sun gama wayar ta da motar yayi da gudu ya bar gidan. Cikin kankanin lokaci ya isa prison yana isa ofis ɗin shugaban ya sabka nan suka gaisa sannan ya ce ya zo akan maganar fitarsu da jawahir shiru shugaban ya yi sai can ya ce to shikenan barista amma bari a haɗa ku da 'yan sanda su yi muku rakiya a'a ba sai ka haɗa ni da wasu 'yan sanda ba Na ga hankalinka ya ɗan tashi to ka kwantar da shi zan maido muku jawahir lafiya kamar yadda kuka ban ita ajiyar zuciya ya rafka ya ce shi kenan barista amma dan Allah ka kula ka san yarinyar nan tana da hatsari yar dariya ya ce ku dai kuka san haka insha Allah kamar yadda na yi maka alkawari zan maido ta Alhaji Mahadi wayarsa ya dauko ya kira wata mata ya ce su kawo mishi jawahir yanzu aiko suna gama wayar ko minti 20 ba a yi ba sai ga jawahir an kawo kallon barista ta da shi ma yake kallonta nan matan suka kwan suka kwatsa mata tsawa suka ce ba za ta tsugunna ba a maimakon ta tsugunna sai ma dai zama da ta yi a tare da sun sunkuyar da kanta ta gaishe su nan duk suka amsa mata Alhaji Mahadi nuna barista yayi yace na san dai kin san wannan lauya din wanda yake kokarin tsaya miki to gashi nan yana so ku fita na amince mishi saboda matsayin shi amma da ba dan haka ba ba za ki taba barin gidan gidan nan ba har sai an gama shari'a sannan zan je zan ja kunnanki idan kuka fita kar ki sake ke tunanin guduwa domin duk inda kika je sai mun sa an kawo min sai mun sa an kamo ki ina fata kin ji ni Daga kai kawai Jawahir ta yi, alamun to ba tare da ta kalle shi ba, sawa yayi aka cire mata ankwar da take a hannunta da kafafunta. Miƙewa barista Faruk ya ce to Alhaji. Bari mu je, shikenan barista, dan Allah ka kula. Murmushi ya ce babu matsala insha Allahu. Wucewa yayi a gaban matan suka bi shi. suna rike da jawahir da jawahir a haka har suka fito suka je wajen motarsa bayan motar matan suka buɗe mata ta shiga barista Faruk bai damu da hakan ba ya buɗe mazaunin direba ya shiga Matan ne suka je suka faɗa ma masu gadi akan oga ne ya ce a fita da Jawahir sannan suka buɗe mishi gate. Tun da ya fara tuki yana kallonta ta cikin miro tana kallon window babu wanda ya tanka ma wani har suka hau titi sai da suka yi nisa a tafiyar sannan barista Faruk ya ce ina ya kamata mu je ko in kai ki gidana girgiza kai kawai ta yi alamar a'a jin haka ya sa shi ma ya yi shiru bai sake cewa komai ba a daidai wani shagon kaya ya yi fakin don motarsa Fakin ɗin motarsa ya ce minti biyu, nan ya fito ya shiga, bai daɗe ba ya dawo da wata leda ya buɗe gaban mota ya saka, sannan ya zaga ya shiga ya tada. Tamiro ya kalle ta ya ga ta jingine kanta a jikin kan sit ɗin da take zaune ta limshe idanunta. A haka ya ci gaba da tafiya can Jawahir ta ce, mu je hotel kallon ta ya ga still idananta suna alamshe don haka ya kama hanyar wani babban hotel da ke cikin garin katsina wanda sai dan wani da wani yake zuwa suna isa wajen da ake parking din motoci ya je parking din tashi sannan ya juyo ya kalli jawahir da har lokacin idananta suna alamshe ya ce ki fito mu shiga a hankali ta bude idananta da suka yi jazir yanayinta zaka kalla ka gane cewa ba wai bacci ta yi ba da kyar ta bude murfin motar ta fita nan shi ma ya bude ya fita tare da zagayawa ya dauko ledar sannan ya wuce a gaba tana bayansa har suka isa cikin hotel ɗin suka tsaya a reception ɗaki barista Faruk ya kama musu mai kyau da tsada na kwana ɗaya ko da wani ko da wuni za amma kuɗin kwana ɗaya ya biya sannan ya amshi keɗin ɗakin kallon jawahir ya ce mu je wucewa ta yi gaba yana binta a baya suka haura step suka je wasu manyan ɗakuna waɗanda suka fi na kasan kyau rum biyar ya buɗe jawahir tsaye ta ki shiga sai da rum 5 ya buɗe jawahir tsaye ta yi ta ki shiga sai da ya ce bismillah ki shiga man sannan ta shiga a falo ta tsaya tana kallon makekin falon daidai lokacin da shi ma ya shigo ya rufe ɗakin ya wuce bedroom ya bude shi ma komai face fitowa ya samu jawahir a wajen da ya barta a tsaye ledar da ya shigo da ita ya mika mata yace ga wannan riga ce ki shiga ki cike ki shiga ki wanka sai ki sa ki kawo waɗanda ki kawo waɗannan kayan naki a bada a bada a wanke miki kafin mu tashi fita sun bushe bata musa ba ta karbi ledar ta wuce bedroom din cikin sauri tana shiga ta marzaki sannan ta fara zagaye ɗakin tana bin sa da kallo lokaci guda hawaye suka fara fita daga idanunta saurin goge hawayen ta yi ta yi saurin fadawa bedroom ruwa ta hada musu gumi ta yi. ruwa ta hada mai dumi ta yi wanka sai da ta tisa wanka ya kai so biyar ta wanke kanta tas hatta kayan da ta cire da kanta ta wanke ita ta sai da ta ji wani iri da ta ga yadda suka yi bayan ta gama a cikin toilet din ta shanya su ta fito wani irin sanyi ne ta ji yana ratsa ta da ta yi wankan ledar da barista faruk ya bata ta buɗe ta gajan labiya ce mai gyalle a ciki nan ta ɗauka ta saka sai da ta gyara kanta sannan ta yi sallah bayan ta gama zuwa ta yi ta buɗe kofar ta koma saman gado ta kwanta tare da rantsa idanunta jinta take duk wata iri barista faruk da bayan shigar ta zama yayi a falon har sai da ya ji an fara kiran sallar azahar sannan ya tashi ya rufe ɗakin da ki ya je masallaci bayan ya dawo kiran waya yayi ya sa aka kawo musu abinci ko da aka kawo nan ya zauna ya ci nashi ya bar majawahir nata idan ta fito ta ci amma har ya gama bata fito ba don haka ya ɗauka ya nufi bedroom ɗin lukin ya yi da mamaki ya ji kofar a buɗe turawa ya a hankali ya shiga sai ganin ta ya kwanci saman gado ta yi ta rufu da blanket kanta ne kawai a waje kallo ɗaya ya mata ya ɗauki kai ya je saman bedsheet ya ajiye mata abincinta ya wuce zai tafi har ya juya sai jin muryar ta yayi tace bana buƙatar abincin juyowa yayi ya kalle ta still dai idananta a rufe ce kina nufin haka zaki zauna da yunwa ba zaki ci komai ba dan guntun murmushi ta yi tace karka damu da cina ka je kawai ka ci idan ka gama sai ka zo in baka tarihin nawa cike da zumuɗi ya ce ni na gama in dai kin shirya to sai mu fara zuwa ya zauna bisa one seater da ke opposite ɗin gadon shiru jawahir ta yi ta take buɗe idananta, bare ya sa ran za ta tashi ta fara cikin ran shi ya ce anya ko za ta fara yanzu bai gama tunanin ba ya ji ta ce ka kosa in fara ko da mamaki yake kallanta kamar ta san abin da yake cikin ransa bude idananta ta yi ta sauke su akan shi ta ce da fatan ka shirya yanzu in fara maka ɗauko jakar laptop ɗinsa ya yi ya fito ta a ciki ya kunna sannan ya ce na shirya ɗan guntun murmushi ta yi tare da ɗaga kanta tana kallon silin ta ce da farko dai kamar yadda ka ji ko ka sani mahaifina ba ɓoyayye ba ne a garin nan na san kana jin sunansa alhaji muhammad mai kuɗi alhaji muhammad mai kuɗi ɗan asalin garin funtuwa ne da ke cikin nan karamar hukumar katsina Malam Sani da Malama Ramatu su ne iyayensu. ‘Ya'ya biyu Ubangiji ya ba su a duniya, daga Mu'azu shi ne babba, sai kanin shi Muhammad wato mahaifina. Mahaifinsu Malam Sani yana da rufin asirinsa ba laifi. dan ɗan kasuwa ne yana da ɗan shagonsa da yake sayar da 'yan kayan miya alhamdulillah yana samu sosai dan zan iya dan iya cewa duk yawancin 'yan unguwarsu wajen malam sani mai kayan miya suke saya har ma da 'yan ketaren unguwar dan kayan miyar shi yana da sauki ga kyau Tun tashin Muhammad ya kasance mai son karatun Arabiya da na zamani, inda kuma ɗan uwansa ya kasance akasin haka bai son karatu. Mahaifinsu Malam Sani kullum cikin nasiha yake yi mishi akan ya daure yayi karatu kamar yadda ɗan uwansa yake yi. Ba dan ya so ba ya amince ya shiga makaranta suka kasance aji ɗaya da kaninsa sai dai hakan bai sa ya rinka karatun ba dan duk gwajin da za a yi musu baya wani ci sosai. sabanin kaninsa da yake mai da hankali don dama shi yana da burin karatun a ransa duk wata kyauta da za a bada tun daga primary har secondary yana cikin waɗanda za a basa saboda kokarinsa da mai da hankali a karatun shi saboda haka ne ya sa yayan shi ya tsane shi kirikiri yake nuna mishi bakin ciki a fili shi kuma da yake Allah ya yi mishi mai hakuri da san dan uwan nasa don haka cikin kyaututtukan da yake samu ya rinka basa wasu ko ya raba rabi ya basa duk don a zauna lafiya bayan sun gama secondary school takardun Muhammad sun yi kyau sosai inda shi kuma ma'azu nashi zai yi gyara mahaifinsu ya nuna bakin cikin shi da rashin cin dan ɗan nashi Mu'azu amma da yake shi mutum ne mai yarda da kaddara don haka yace zai sake biya mishi ya gyara shi ko yace ina ba zai yi ba babu wani karatu da zai kara yi yanzu don shi ya gama nashi kasuwanci yake da burin yi don haka Malam Sani ya sama ya sama mishi shagon haya a cikin kasuwa ya zuba mishi kayan provision inda shi kuma Muhammad ya nuna karatu yake so ya ci gaba don haka mahaifinsu ya sama mishi admission na digiri a ABU Zaria ya je can yana karatunsa hankali kwance. Mu'azu ya mai da hankalinsa da sana'ar shi har ya samu budurwa wanda yake so ya ce ma mahaifin nasu shi aure yake sanyi da fari da mahaifin ya ce ya bari ya kara tara 'yan kuɗi sannan ya yi maganar aure amma fafir ya nuna a'a don haka mahaifinsu ya amince aka je aka yi magana a gidansu fatima aka tsayar da ranar aure shi ko malam sani bai da buri a kowane lokaci sai na son aika ma ɗan shi muhammad kuɗi da ya ɗan tara don saboda ya san ba zai taba zuwa ya nema ba dan shi yana da zurfin ciki ko da yana son abu to zai barsa ba zai nuna ba sai dai idan ya ga ya zama dole ne a makaranta ake bukata sannan zai yi ma mahaifin nasa magana ya tura masa a haka har ya je aji biyu a karatunsa inda shi kuma ma'azu aka sha shagalin bikinsu da amaryar shi da ta tare a wani gidan haya da ya kama musu Muhammad lokacin ya so ya zo bikin nashi sai dai suna exam ne don haka ya kura. sai da suka gama ya dawo gida yana aji uku ne Allah ya yi ma Alhaji Sani rasuwa ta dalilin hadarin mota da suka yi a hanyar shi ta dawowa daga karamar hukumar ajiwa lokacin ya je dubiyar wani abokin kasuwancinsa da bai da lafiya suka yi accident sai dai aka maido da gawarsa gida ba karamin tashin hankali iyalansa suka shiga ba don ita inna ramatu har su ma sai da ta yi shiko muhammad gani yake yi ya fi kowa shiga damuwa da burin shi bai cika ba mutuwa ta raba shi da mahaifinsa dan ya ci burin ya gama karatu ya samu aiki iyayen shi su ci moriyar wahalar da suke sha wajen karatunsa tun da ya dawo gida sai da aka yi arba'in lokacin mutuwar talafa sannan inna ramatu ta matsa mishi ya koma makaranta da zai tafi ta tura shi gidan yayan nashi ya faɗa mishi zai koma amma mu'azu babu abin da ya fasa sai dai cewa da ya yi allah ya kiyaye 'yan kuɗin da inna ramatu ta haɗa mishi da su ya koma makaranta ba su je mishi ko ina ba suka kare don ko siyan handout aka bar mutum da wahala ko da ya koma makaranta bai fi wata ɗaya ba 'yan kuɗin da ya je da su suka kare ganin yanayin da suke ciki shi da mahaifiyar shi na rashi ya sa kawai ya fara shiga kasuwar garin duk ranar da take ci yana zuwa yayi dako ya samu ɗan abin da zai rufa ma kansa asiri sai da ya haɗa da tarin sha da da tsaron shagon wani idan sun tashi lectures yake zuwa a haka har ya samu da ciku-ciku ya haɗa digiri ɗinsa don yayan shi bai taimaka masa da ko kuɗin mota in ma in na ramatu ta matsa mishi ya taimake shi ko ya tambaya sai dai ya ce bai da kuɗi da dai a ce ya yi mishi magana da wuri da ya bashi yanzu hidima ta yi yawa haka suka yi ta yi har ya gama karatun shi bai taba ɗaukar naira ɗaya ya basa ba kuma shi ma bai taɓa damuwa da hakan ba Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai kuma haɗaya littafi na gaba don jin yadda za ta kaya